وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين abubuwan da ta kasance tana bauta mako ma bayan Allah koyi da mutanenta da kwaikwayonsu sun kawar da ita daga ta Allah da bauta hakika ta kasance cikin mutanen da suke kafirai ga Allah ita ma sai ta zama kafirar kamar su